jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan bbc Kasashen yammacin Afirka masu magana da harshen Ingilishi da kuma Gini sun ki amincewa da shawarar sakewa kudin sefa suna zuwa eko. An sami ci gaba aikin gina madatsar ruwa mai samar da hasken wutar lantarki wacce za ta kasance mafi girma a nahiyar Afirka. Za mu ga rahoto kuma kan yadda ake sarrafa ganyen abarba zuwa yadi da kuma jakunkuna. kasashen yammacin afirka masu magana da harshen ingilishi da kuma gini sun ki amincewa da shugaban kasar ivory coast alasan watara game da sakewa kudin sefa suna zuwa wato eco kasashen suka ce shugaban kasar wanda kuma shine shugaban kungiyar ecowas ya yi gaban kansa ne wajen yanke shawarar ba tare da ya tuntubi sauran mambobin kungiyar ecowas din ba ga rahoton abdulsalam ibrahim ahmad taron ya sami halartar wakilan kasashen saliyo da gambia da ghana da gini da liberia da kuma mai masaukin baki wato najeriya daga bisani ministar kudi ta najeriya hajiya zainab shamsuna ahmed ta yi wa manema labarai karin bayani kan jawabin bayan taron inda ta ce taron nasu ya lura tare da damuwa kan wata sanarwa da ta fito daga shugaba a lasan watara na kasar cote kuma shugaban hukumar shugabannin kungiyar tattalin arziki da kudade ta afirka ta yamma wato waimu wadda a cikin watan disamban da ya gabata shi kaɗai ya bayyana aniyar wa kudin sefa suna zuwa eco a wannan shekara ta 2020 The meeting also noted with concern the declaration by His Excellency taron ya nuna damuwa game da ayyanawar da shugaba alasan watara jagorar majalisar shugabannin kasashen yammacin afirka ya yi a ranar 21 ga watan Disamban 2019 inda ya gaban kansa dangane da sakewa kudin sefa suna zuwa eko a shekara ta 2020. Majalisar kuma tana mai jaddada cewar wannan mataki baya kan hanyar shawarar da shugabannin kasashen da gwamnatocin kungiyar ECOWAS suka amince da ita kan daukar eko a matsayin sunan kudaden bai na yankin. taron ya kuma yi nuni da muhimmancin ilahirin kasashen kungiyar ta ecowas su tsaya kan shawarar da shugabannin kasashen kungiyar suka cimma a can baya game da tsarin da aka yi na samar da kudin bai ɗaya na yankin afirka ta yamma kuma za a kira wani taro nan ba da daɗewa ba don tattauna wannan da kuma sauran wasu batutuwa masu nasaba da shi masu sharhi kan al'amura dai na ganin da alamu an fara samun ja'in ja tsakanin kasashen kungiyar ta ecowas masu amfani da kudin saifa da ke da tasirin kasar faransa da kuma kasashen da ba sa amfani da kudin na saifa musamman ma kasashen kungiyar renon ingila abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Bayan wata tattaunawa a birnin Washington, Masar da Ethiopia da Sudan sun cimma wata yarjejeniya game da aikin da zai kasance shine dam ɗin da zai samar da hasken wutar lantarki mafi girma a nahiyar Afirka. Aikin dai ya haifar da wani babban rikicin diflomasiyya yayin da Masar ta shiga matukar damuwa cewar aikin na dala biliyan hudu. zai taƙaita mata ruwan da take samu daga kogin nilo wanda kuma mutum miliyan 100 ke dogaro kacokan a kansa ga rahoton aishatu musa shi ne zai kasance dam mafi girma a afirka da ke samar da wutar lantarki wani shiri ne na kasaita da aka kusan kammalawa bayan an shahe shekaru ana takaddama a kansa yanzu bayan tattaunawa da suka yi a washington masar da ethiopia da sudan sun amince cewa za a bi matakai wajen cika katafaren dam ɗin a watanni Yuli da Agusta kawai lokacin damuna. Hakan zai kawar da damuwar Ethiopia ta fara samar da wutar lantarki ba tare da ɓata lokaci ba. A ɗaya ɓangaren wannan yarjejeniyar ta farko ta ba Masar tabbacin da take nema kan yawan ruwan da zai kwarara zuwa ƙasashen da kogin ya ratsa musamman a lokacin rani. Sanarwar ta jiya ba ta yi bayani ba akan wannan batun. Kina a fili take cewa akwai jan aiki a gaba kama a kitsa yarjejeniyar wadda za a wa hannu a ranakun 28 zuwa 29 na wannan watan lokacin da ministocin kasashen uku za su sake ganawa a washington yarjejeniyar na da muhimmanci ba wai kawai don kawo ƙarshen zaman ɗarɗar tsakanin ethiopia da masar ba ko shakka babu za ta kuma yi tasiri kan yadda sauran ƙasashe takwas da ke yankin nilin za su yi amfani da ruwan a nan gaba. yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. majalisar dokokin rasha ta amince da mikhail wato mishustin a matsayin sabon prime minister hakan ya biyo bayan saukar ministocin gwamnatin gabaki ɗayansu bayan da shugaba putin ya nemi a yi wa kundin tsarin mulkin kasar wasu sauye-sauye a shekarar 2024 mr putin ya kamata a ce ya sauka amma fa ana raɗe raɗin cewa yana iya neman wata sabon rawa da zai rika takawa ko kuma ya makale akan mulkin daga bayan fage. jamus kuwa ta ce madugun 'yan tawayen libya janar halifa haftar ya amince aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta tare da dakarun gwamnatin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya a tripoli ministan harkokin wajen jamus ya ce janar haftar kuma a shirye yake halarci wani babban taron zaman lafiya a kan libya wato a balin a ranar lahadi ministocin kasashen turai da suka fito daga kasashen da suka rasa 'yan kasarsu a cikin jirgin saman nan da iran ta harbo a makon da ya gabata sun buƙaci a hukunta waɗanda suka harbo jirgin ministocin daga kasashen ukraine da canada da birtaniya da kuma wasu kasashe sun ce akwai buƙatar iraniyawa su gudanar da cikakken bincike sannan su biya iyalan mamatan diya to a barbada yana ɗauke da sinadarai masu amfani ga jiki sannan kuma ga zaƙi amma ba a nan amfanin abarbar kaɗai ya tsaya ba domin wani kamfanin Burtaniya na amfani da ganyen abarbar domin yin jakunkuna da kuma yadi da ake kira Pinatex kuma an ce yana da karko sosai. Ga rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Cirar abarba aiki ne mai wahalar gaske kusan ba tare da ribar kirki ba. 'Yan kwabbai ake biya akan duk ɗaya da aka ciro, akan jefar da ganyen abarbar. To amma a halin yanzu wasu mutane masu basira sun gano wata sabuwar hanyar amfani da ganyen. ta hanyar mayar da shi yadi abin da ke samar da ƙarin abin shiga ga ma'aikata. Ina jin kowa ya yi mamaki kwarai cewa an yi yadin ne da abarba, saboda baya kamshi kamar abarbar, baya kuma da tsini yana da zubi mai kyau, don haka abu ne da ba kasafai ake aiki da shi ba. Domin yin yadin ana haɗa zaruruwan daga ganyen abarbar, an aiko waɗannan ne daga Philippines zuwa Spain, da isar su can injina za su kammala aikin mayar da su yadi da ake kira pinatex wato yadin abarba wani kantin intanet da ke cambridge a ingila ya soma amfani da yadin na abarba don yin jakunkuna iri daban-daban Ba na jin muna shiga wata harkar ta daban. Ina jin alhaki ne na ƙashin kai na yadda za mu dubi irin yadda muke amfani da kayayyaki ba kawai ta tufafi ba. Wani abu ne muke son mu taimaka a kai wajen samar da wata dama ga masu mu'amala da mu. Ana buga masa lambar da ke nuna ba shi ɗauke da duk wani abu da ke kunshe da nama. Mutane na son su a matsayin waɗanda ba su da komai da ya shafi nama. Ina matuƙar farin cikin cewar ana amfani da wani abu na daban kuma abu ne mai sauƙi a yi aiki da shi. Waɗannan su ne jakunkunan da aka yi kuɗinsu kusan dala ɗari da saba'in suna sheƙi kamar na fata. Yayin da masu kamfanoni suka ƙara samun ƙwarin gwiwar yin amfani da yadunan ana fata za a ƙara yin abubuwa da su a gaba. Amfani da ganyen abarbar da da za a zubar to a fagen wasanni kuma kulob din aston villa na fatan kammala wata yarjejeniya ta dala miliyan sha uku ta daukar dan wasan gaman kulob din wato genk mbuwana samata amma har yanzu dai ba kai ga amincewa da cikakkun bayanan komawar dan wasan na tanzania kulob din na aston villa ba hukumar kwallon kafar afirka kuwa ta sake tsara lokutan wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin kasashen a shekarar 2021 da kuma gasar cin kofin duniya a shekarar 2022 matakin ya biyo bayan shawarar da aka yanke ranar laraba na mai da gasar cin kofin kasashen da za a yi a baɗi a kamaru daga watan yuni da yuli zuwa watan janairu da kuma fabrairu to ƙarshen shirin kenan gabaki ɗayansa madadin kowa da kowa ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london